Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Zahira, kashi na shida. Wanda marubuciya Fadilawan ta rubuta kuma ta ɗauki nauyin kama kushi. Da fata Allah ya saka mata da mabibicin alkhairi. Amin summa amin. Ku ci gaba da kasancewa da wannan channel namu na YouTube. mai suna duniyar Hausa Novels domin nishaɗinku. Ni ne naku kamar kullum Abba Efex, nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Zaira ta fashe da dariya ta ce na rantse ba mu taɓa haɗuwa ba, kawai da kai ki mai magana ba na son ya san mun yi mai bincike a ɗaki. Fadila ta ce to ashe kenan. ba zan mai ba. Bata ankara ba ta ji wayarta tana ringin da sauri ta miƙe, ta koma wurin gado ta ɗauka, gani ne ta yi tsalle tare da faɗin, la yaya ne. Bayan ta amsa ne ta ce yaya moha ɗaya ɓangaren kuwa, ji na yi an ce baby di ya kiki, cike da murna ta ce fain yaya moha, ya ce Momi ta gaya min daɗin labari, na taya ki birna sosai Allah ya sanya alkhairi. Tana dariya ta ce na gode sosai Big Brother ya kake yaushe za ka dawo. Ya ce ina tunanin nan da wata biyar. ta ce na kago lokacin ya yaya Mohan mun yi misin ɗinka. Gani ne ta zauna kan gado ta ce hmm, yaya Mohan idan na gaya ma wani abu ba za ka yarda ba kuma ya faru. Yanzu yaya musti ya zo ɗakina, ya taya ni murna, har da yi mana abin dariya. Cike da mamaki ya ce haba dai, ta ce da gaske, gaskiya na cikin farin ciki. Yana dariya ya ce gaskiya ni ma na yi farin ciki, wato dai ya fara canja halinsa kenan. Fadila tana dariya ta ce haka zai ta ce, kafin ta ƙarasa sai ta miƙe ta ce ya yi moha. yau dai bari na haɗa ku da zai ku gaisa. Duk lokacin da kake kira na ba ma tare. Kafin ya yi magana kuwa tuni ta miƙa zaira wayar, wadda ta karɓa ta kai kunni. Ta ce hello ya yi mawa ina wuni. A ɗaya ɓangaren kuwa shiru Muhammad ya yi yayin da muryar zaira ta daki kunnuwan shi. Gaba ɗaya a rayuwar shi bai taɓa jin murya mai daɗi wanda ya ji. Kamar wanda ya ji a yanzu ba. bai ankara ba ya ce ya ji ta ce yaya mohan ko dai ka kashe wayan ne yara murya ya ce ina nan ziya kike ta ce lafiya kalau Di tana bani labarin ki sosai gaskiya tana da gaskiya ya yi dariya tare da faɗin yarsa ya ce to hakan ya yi kyau Allah ya ci gaba da yi maku albarka ta ce insha Allah Zai ta ce to dai muna ta zuba ido domin mu ga ka dawo. Dariya kawai yayi yayin da ya ce good night. Ita ma ta ce good night. A can London kuwa Muhammad wanda yake zaune a kan restin chair ɗin shi a gidan shi na birnin London ne yana rike da wayar shi yayin da idanuwan shi suke a rufe. Gaba ɗaya muryar zera ta rikita kwakwalwar shi. Wanda amsa kowa babu abin da muryar take yi a kunnuwan shi. Jina ya ce wannan wace irin zazzaka murya ce mai daɗi. Gaskiya dai daga jin yanayin muryar yarinyar nan tabbas kyakkyawa ce. Gaskiya dole na koma gida. Haka dai Mustapha ya ci gaba da kai zaira makaranta koyon girki a duk safiya a kan tilastawar yayin da direba yake ɗauko ta. Duk yadda ta so su ɗan dinga yin hira da shi abin ya faskara. Kullum haka suke zama babu mai yi ma wani magana. A bangaren Mustapha ma idan za ka yanka shi ba zai iya tantance kamanin ziyara ba, domin kuwa ko kallon ta baya yi. A lokacin da za su koma gida su ziyara kuwa Fadila ta cika da murna. a dalilin za ta koma kusa da masoyinta. Ita kuwa zahira ba ta ji daɗi ba a dalilin za ta yi misin ɗin wanda take karanta wato Mustapha na wani lokaci. Abu Yazid Residence a yau kwanansu biyu da dawowa su Zahira, tana kwance a ɗakin ta rungume da filo yayin da take fama da ciwon ciki. A yau da yi tun da safe take fama da ciwon ciki. Khadija ce ta kwankwaso kofar ɗakin ta shigo rike da teacup na ruwan Lipton. Tana karasowa wurinta ne ta zauna gefen gadon sannan ta ce antizi ga ti ɗinki. Zaira waje idanuwanta suka yi ja ne ta tashi zaune ta karɓa tare da faɗi na gode Dija. Ta kai kwaf ɗin bakinta ta kurɓa. Ta kurɓa ne Fadila ta shigo ɗakin. Da sauri ta so kan gadon ta ce Allah sarki ziya cikin naki. Ya rage ciwo? Zaira ta ɗan yi murmushi ta ce yana sauka diya kika baro masoyin naki. Tana murmushi ta ce lafiya lau. Ya tafi asibiti yanzu nan aka kira shi. Ta gyara zama ta ce hmm. Kin san waye ya zo gidan nan yau? Ya yi musti. Da sauri Zaira ta ɗago kai ta ce da gaske. Gani suka yi ta ajiye kofin tiɗin a kan bedside rowa Tare da sauka da kan gadon ta janyo ijabi dogo ta ce, barin je mu gaisa. Fadila da Khadija waɗanda suka saki baki suna kallon ta kuwa sun cika da mamaki. Wacce take kwance cikin bargotun safe saboda ciwon ciki, amma daga jin zancen Mustapha ta tashi da ƙarfinta. Fadila tana murmushi ta ce, Gaskiya akwai wani abu da baki gaya min ba. Kada ya kasance soyayya son shi kike. Zaira wacce take gyara ijabinta ta ce, kawai da ya gaishe shi zan yi fa. Yana ina ta ce yana falon baba. Bata bi ta kansu ba ta fice yayin da ta bar su cike da mamaki. A lokacin da Zaira za ta aura falon papa ne ta haɗu da faraka, mayakin su rike da tire na kayan motsa baki za ta kai Mustapha. Da sauri ta ce kawunan baraka barin kai mishi. Baraka kuwa ta miƙa mata cike da girmamawa sannan ta koma ta koma. Zaune yake a kan wansita kujera yayin da baba da anti suke zaune a kan tirisita suna hira. Duk da dai baba ne ke yi mishi tambayoyi yana amsawa. Zaira ce ta shigo falon cikin sallama, wanda suka amsa tana tafiye yayin da ta kalle shi. sanyi yake cikin wani fari yadi mai kyan gaske da hula ta zamani mai kyau. Kamar ko da yaushe ya yi masifar kyau zuciyarta ce take ta bugawa yayin da ta ƙara wurin shi ta ajiye tire ɗin a kan stul ɗin da ke gefen kujerar da yake zaune. Cike da nutsuwa ta ce ina wuni yaya musti. Kamar kullum bai kalle ta bai ce lafiya anti ta ce zera aka yi kika fito jikin ya sauka kenan. Ta koma kujerar da take fuskantar Mustapha ta zauna tare da faɗin. Ya ɗan warware anti. Papa ne ya ce babu lafiya ne baby. Ta ɗan yi murmushi ta ce eh baba amma yanzu da sauki. Ya ce ko dai a kira zan ni ta ce no baba. Lafiya nake. Wata ankara ba ta ji muryar shi ya ce Allah ya ƙara sauki. Ba zai ba ta ni sai da na yi mamaki. Da sauri ta kalli fuskar shi. Wacce kamar kullum babu wani yanayi ta ce thank you ya musti. I miss you. Gani ne ya ɗan ɓata rai yayin da ya cika da mamaki. Bai gama processing ɗin abin da ta ce ba ne ya ji ta ce, Ina nufin na yi misin ɗin kai na makaranta da muke da kake yi. Fafe yana murmushi ya ce wato kai ta mayar direban ta kenan ko? Mustapha ya ɗan yi murmushi yayin da Fafa ya ci gaba da faɗin. Hatin lokacin da mahaifiyarta ta rasu, a hatsarin mota take tsoro, shi ya sa ma ba ta tuka mota. Papa bai karasa maganar shi ba Zaira ta fashe da kuka cike da tausayawa Mustapha. Yake kalanta yayin da anti ta tashi ta rungume ta tana bata hakuri. Baba ya girgiza kai ya ce ki daina kuka mai bebi. Insha Allah mama tana gidanta na alkhairi. Muryar Mustapha suka ji ya ce Allah ya ji kanta da rama suka amsa da amin. Yana kalanta ya ce ki daina kuka zaira. Abin da take bukata a wajenki addu'a ne a duk lokacin da kika tuna. Ki dinga karanta Allahumma ghafir laha wa sabbita shi ne kawai abin da take bukata a kunki Sosai Zahira ta ji daɗin kalaman shi tana share hawayenta ta ce na gode sosai. aji kwab ɗin da ke hannun shi ya ce is okay dear. Yayin da ya miƙe ya ce papa ni zan koma gida. Papa ya ce ka yi haƙuri fa tunda ka zo har da ai ka zo har gida. Murmushi ya ce sai da safe ya kalla anti ya ce anti good night. Zahira dai tana nan zaune tana kallon shi har ya tafi. Yayin da take mamakin wai Mustapha yake kiranta da diya. Wata zuciya ce ta ce maybe bai fasan ya faɗa ba ne, can kuma ta ce ai mutane kamar su. Ko da yaushe suna sane da abubuwan da suke faɗa. Aikuwa a ranar Fadila ta yi ziyara tsiya sosai, haka shi ma ta dinga yi akan Allah ya sa su fara soyayya. a daura musu aure tun da dai dama ziyara ta ce tana son halin shi ni kuwa kam na ce amin ranar da suka koma gidan su fadila kuwa ranar ziyara ya yi masifar ɓaci jin cewar mustapha ya yi tafiya ya je kaduna gaba ɗaya ma duk sai ta ji komai baya yi mata daɗi ita kanta lokuta da dama har mamakin kanta take. yadda ta damu da mutumin da bai ma santa ba. Har suka gama zaman su a gidan suka koma gidansu bai dawo ba, tun tana sa ran ganin dawowar har ta cire. A kullum kuwa da take akan Allah ya sassauta mata yawan tunanin shi da take. Domin kuwa abin ya fara yi mata yawa yana fin ƙarfinta. A yau kwana uku kenan da zuwan su Zahra suka dawo gidan su Fadila. Direban gidan ne ya dawo da ita gida daga cooking school ɗinta wajejen ƙarfe biyar saura na yamma. Ganin mami ta yi ta fito tare da firera wadda take rike da tire na abinci. Zaira ta ce mami ina za ku je ne haka. Mami wata hankalinta yake a tashe ta ce Mustapha ne da babu lafiya. Kin san mura tana bala'in bashi wahala. ta saka mishi zazzaɓi. Shi ne zan je in duba shi idan jikin bai lafa ba mu tafi asibiti. Zaira dai tuni ta shiga tsananin damuwa yayin da ta saita murya da ƙyar ta ce bari in ko mu duba shi. Mami ta ce Abba Zaira shiga gida ki huta abinki yanzu kika dawo. Ta ce no mami mu je. Kwance yake cikin dubet yana bacci a dalilin maganin muran da ya sha. Ko da suka shiga ɗakin momi ce ta zauna a gefen shi, ta dafa kan shi wanda da alama ya sauka. Jinai ta ce alhamdulillah da alama zazzabin ya sauka. Furera dai bayan ta ta ajiye tire ɗin ta fita yayin da Zaira take tsaye tana kallon shi. Gani ta ya buɗe idanun shi waɗanda suka yi ja yayin da momi ta shafa kan shi ta ce sani a jikin. Cikin muryarsa kasa kasa ya ce da sauki momi. Murya can kasa Zaira ta ce, Ya Mr. Sori a hankali ya ce thanks. Momi ce ta ce ga abinci na an kawo maka ta shiga ci. Yara kwanciya ya ce momi sai an jima ta ce san ban yarda ba, yanzu za ka tashi ka ci. Idanuwan shi ya rufe ya ce momi farfesun catfish ne nake so. Shi kaɗai ne abin da zan iya ci yanzu. Da sauri Zaira ta ce bari in je in dafa maka yaya musti ba ni ‘yan mintuna kafin ya yi magana kuwa har ta juya ta fita. A lokacin da Zaira ta dawo tunmomi ta koma sashen sashinta zuciyarta ce take bugawa, yayin da ta tsaya a bakin kofar ɗakin nashi tana ƙoƙarin dan sassaita natsuwar ta kusan minti uku tana na tsaye ne ta gyara murya ta yi sallama jin kamar bai ji bane yasa ta sake yin sallama ana uku ta ji muryar shi ya amsa ya ce ta shiga zaune yake a kan gado shi amma fa cikin bargo yana duba wayar shi duk da kuwa gaba ɗaya ya yi kyau sosai shigowar zahira ya yi daidai da ɗagowar shi ya kalle ta cikin ido a wani lokacin kuwa sai da zuciyar shi ta buga